tashar duniyar kano ke gabatar muku da wani shiri mai dogon zango yanzu kun gana ka ba da matar da za ku don so ta ku cewa za ku aure ta kan yanzu baka ci kunya ba a ce kana auren su abba baka na zo ne wallahi idan na auri mama saboda ka auri mama na ka zo nan gidan saboda ta kai a ce kowa na kallon ki a garin nan kin aure wani yaro kankane ayyar ya bar gidan nan ko kuma wallahi zan sheme shi a gida kar ka ja min asara ta shi wallahi wa ina ilaihi raji'un wannan wannan irin abu ne wata ta rinka dauka abu a gaba na tana sa maka a baki wannan ce wata mata ta ce fa zaki hana mu ci abarcin mu ni da mijina bai kamata a yi aiki abinda zaki tozartar da su garin maruwa na annami na je na samu mijina rai na duk bai daɗi. Dan Hajiya wannan shiri zai dinga zuwa muku a tashar YouTube mai suna Duniyar Kano duk ranar Litinin misalin karfe 8 da rabi. ku shiga YouTube ku lalabi tashar duniyar kallo ku subscribe sannan ku danna alamar karrawa domin samun shirin da zara an daura na zo ne in yi miki kashedi yakki tun da wuri ta fita a ido na kuma ta fita a harkan dana dan hajiya dan na riga na yi masa mata ya haka daga shigowa gida ba wani daudi ba komai za ki kama min kashedi ta ya za ku shiga ba ni na ja ku ni direba ce to bayar Allah in kika je kika ja motar ai ba laifi bane ke wai dan girman Allah wace irin mace ce ke wannan abin da ta saka hanya ce da ta bude maka ta samun kuɗi a wajena Allah ya ka bar min kofar ɗakin ka wuraren karfe goma sha biyu na dare an gama jaruman shirin hadiza muhammad asma usani Hajiya Jummai Rigacikun, Hajiya Zahra Adaman Kamai, Suleiman Bosho, Adam M. Adam, Rabi Umarra, Abba Wizi da dai sauran jarumai.